يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda bisa ga ikonsa da kaddarawarsa da hikimarsa komai ke gudana komai ke wanzuwa wanda ya ga dama mu sun sake haduwa a wannan bigire cikin wannan masallaci namu mai albarka المسجد المسمى بمسجد إمام رمضان رحمه الله تعالى واندا أولنا مجلسنا منادار القلم مكان قبات الدا كراتو ومراجعنا babban littafin babban bujumin malami imam turmizi a sunan kenan wanda idan ba a manta ba a wancan lokaci mun shiga sittin da bakwai. babu ma ƙulu inda fitahi salati babun da yake karantar da mu wasu addu'o'i da annabu sallallahu alaihi wa yake karanta su bayan ya yi takbiratul ihrami an ta da ikama ya shiga gaban sahu ya ce allahu akbar kafin ya fara alhamdulillahi rabbil alamin me yake yi me yake karantawa a wancan sati a cikin babin idan ba a manta ba mun karanta hadisi na 242 hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bil layli kabbara thumma yaqulu subhanaka allahumma وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه wanda wannan hadisi imam abi dawud ya kawo shi ne hadisi na 775 imamun nasa'i hadisi na 895 da hadisi na 866 imam ibn majah ya kawo shi shine hadisi na 804 bi iznillahi ta'ala wanda yan uwa idan basu manta ba mun karanta hadisin kuma mun yi fashin baki akan sa to kasancewa ba shine daya dayan hadisi ko sira da annabi sallallahu yake amfani da ita wajen bude sallah ba muka ce insha Allah za mu kawo riwayar Ali ibn Abi Talib saboda da gamewarta da kuma yawanta sai kuma na ga ya kamata a ce mun kawo sauran riwayoyin ma gaba daya kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da sauran hadisai riwayoyi guda biyar wanda suka fi inganta cikin sauran riwayoyi guda tara ko goma sha ɗaya na adiyatul istiftahi salati bi iznillahi ta'ala ubangiji Allah ya mana gaban katar da abin da yake daidai mu karanta daidai mu yi bayani daidai kuma Allah ya mu daman aiki da shi daidai du'a'ul istiftah addu'an bude sallah riwaya an ali radiyallahu ta'ala anhu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو رواية وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وأن إتشي رواية تعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, عنه. سيما بيبيت مفسراكو kusan amfanin abin nan ɗin kenan mutum sai ya ga lafuzan mai suka kunsa sannan kuma sai mu faɗi fa'ida da ake samu ko kuma dalili ma da yasa ake yin irin wayannan addu'a kafin a fara karatun fatiha a cikin sallah riwayar ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qamat ila salati idan ya tashi zai yi sallah to anan akwai dan maganganu da malamai suka fada idza qama ila salati wasu malamai suna kafa hujja da hadisin ali ibn abi talib da hadisin abu sa'id al-khudri cewa ai wannan riwaya tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam riwayan subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk da kuma ali riwayan wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikeen riwayan ali ibn abi talib cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa ne a sallansa ta dare mun yi bayani akan hadisin abu sa'id al-khudri wancan sati amma dalilin su na cewa shi ma aliyu ibn abi talibin radiyallahu ta'ala anhu ai ya rawaito cewa yana karantan wannan addu'a ne a sallan sallansa ta dare ai gashi ma cewa yayi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bima'ana idza qama idan ya tashi bima'ana idza istayqadha min as-salati kenan idan ya fara idza istayqadha min nawmihi qabla an yashra'a fi as-salati kana yaqulu ba'da takbiratil ihrami kaza wa kaza wa kaza cewa na sallam ya kasance idan ya tashi ne daga daga bacci cikin dare amma malamai bi iznillahi ta'ala manyan malamai irin Abu Hanifa irin imamu Imam Ash-Shafi'i tunda su sun yadda a yi du'a al ban banda ruwaya ta banda mazhabin malikiya saboda suna ganin su du'a al ma ba za a yi ba sai malamai mu'asirin irin su ibn Uthaymeen da irin su bin Baz da irin su Imam al-Albani suna ganin a ai ba abin da ake nufi cewa idza qama ila salati idan ya tashi daga baccin dare bane idan dai koda sallan azhar ne ai shi ma idza qama ila salati idan ya tashi zai yi sallah ne kawai an gane ko kuma wannan ra'ayi ko fahimta ita ce daidai bi izillahi ta'ala yana cewa wajjahtu wajhi وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا كلمة وجهت نافذ كنتر وجهي دفذ كاتا نافذ كنتر دفذ كاتا للذي فطر السماوات والأرض غواندا ya ƙirƙiri halittan sammai da ƙasai min gairi misalin sabit ba tare da ya kwaikwayi wani misali na ginin sama ko ginin ƙasa ba da Allah shi ya kirkiri halittan sammai shi ya ƙirƙiri halittan ƙasai ba tare da dacewa kafin ya ƙirƙira akwai wasu sama ko wani ƙasa ba shine allazi fatara bi bada bi khalqiha huwa bi nafsihi shine ya fara halitta wato wajatu wajhi na na na fuskantar da fuskata na fuskanci Allah subhanahu wata'ala wannan kuma zai iya daukan yanzu a cikin sallah ba ina nufin sallah ta ga kowa ba na fuskantar da sallah ta ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma ma a dukkan rayuwa dukkan rayuwata na ba da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne makagin sammai da ƙasai gaba ɗaya hanifan musliman kuma yayin da nake fuskantar da ibaduna da dukkan abubuwana na kasance hanifan wato ba tare da wani kwana ba ba tare da kaucewa ba ba tare da bin wata hanya wacce ba ta Allah ba shine ne ƙara cewa musliman kuma ina mai sallamawa kaga da wajjahtu wajhi da hanifan da musliman duka suna daukan abu daya fuskantar da fuska a sallamawa da kuma gabatar da dukkan abin da zan gabatar ga ubangiji ba tare da kakkaucewa ko wata rana ina nufin canjawa ba shine ma'anan hanifan musliman an gane ko wa ma ana minal mushrikin kaga ma ana minal mushrikin din shine ma'anan wajjahatu wajhiya lillahi ko kuma hanifan musliman din duna shirkin kin ba tare da na sanya shi ko na hada shi da wani abokin tarayya ba wajen bauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna salati wa nusuki wa mahyaya abin da ya shafi sallolina sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwa ta gaba daya wa mamati lillahi rabbil alamin mutuwata wato da sallana da yankana da rayuwana da mutuwata gaba daya lillahi rabbil alamin duka suna hannun Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu idan na tashi sallah ko na tashi yin yanka ko duk abin da ya shafi gabatar da rayuwana da ma bayan mutuwa na na barwa Allah subhanahu wata'ala suna hannun Allah ba tare na hararo wani tare da shi wajen bauta ba wa bi zalika umirtu sannan kuma da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma shi ni ne na farko wanda na fara miƙa wuya abinda ana sallallahu yake nufi a rayuwarsa babu wanda yake maka ibada ai sai kai ko baka bane to a ibadarka a kusantarka da Allah waye nabiyinka ga kai kai ne na farkon ka ai baka da wani nabi tunda idan aka tashi tambaya a kabari kai kade za a tambaya to yana ɗaukan ma'anan haka wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya duk wannan sharan fage ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta ya ubangiji Allah mun faɗa ma'anan Allahumma shine ya Allahu ko ya Allah anta al malik kai ne mamallaki la ilaha illa anta babu wani abu abun bauta bisa tantanta sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina to mi ma'anan na zalunci kaina dama yawancin abubuwan da annabi karantawa yana yana koyar da mu ne ai ga kalman zalamtu nafsi kai mi addu'an kenan ake nufi da zaka faɗa in ka faɗa hakan zalamtu nafsi na zalunci kaina bisa ga abubuwan da nake yi na laifi abubuwan da nake yi na barna wa ataraftu bi zambi wato zalamtu nafsi bi zambi kenan na zalunci kaina ga ɗaiɗaikun zinabbai da nake gabatarwa a rayuwata wa taraftu bi bi saboda haka gani Allah a gabanka ina tabbatar da cewa ni ne yin laifi ne faghfir li dhunubi jami'an ya ubangiji Allah ka gafarta min zinabbai na gaba ɗaya. wannan fa duk kana karantawa ne bayan ka ce Allahu akbar ka tsaya shiru kafin ka fara karatun Fatiha kaga wannan wannan kana gabatar da wasu abubuwa ne kafin ma ka fara sallar kuma dama kuma almusalli yunaji rabbahu ko shi masallaci ai yana ganawa da ubangijinsa to shi yasa lafuzan ma suka dauki ma'anan ganawa da ubangiji duka lafuzan nan tsakaninka ne da ubangijinka kake faɗa ai yake cewa faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafartawa zunubai sai kai ya Allah shi yasa nake ka gafarta min zunubaina wahdini li ahsanil akhlaqi ya ubangiji Allah bayan ka yafe min zunubaina na baya da na gabatar ka shiryar da ni mafi kyakkyawar kyakkyawan rayuwa la yahdi li ahsaniha illa anta wanda ba wani wanda yake shiryar da bawa ga mafiya kyawun halaye na rayuwa sai kai ya Allah wasrif anni sayyi'aha kuma a rayuwar nan ya Allah akwai mugayen rayuwa to ubangiji Allah ka kautar da ni ga barinsu wato idan ka shiryar da ni bisa ga kyawawan rayuwa kyawawan halaye na rayuwa to ubangiji Allah kawar da hankali na gabarin munanan halaye cikin rayuwa la yasrif anni sayyaha illa ant ina da masaniyan cewa ya ubangiji babu wanda zai kautar da hankalina babu wanda zai kautar da ni gabarin wa'annan mugayen halayen sai kai ya ubangiji labbaika wa sa'adai kalmar labbaika ubangiji Allah na amsa tare da yi maka da'a ba kawai amsawa ta baki ba ha kalmar labbaika ya dauki ma'anan kamar malam ibrahim ni a matsayin wansa sai in ce ibrahim kawai sai amsa min na'am a can gefe kaga ba haka nake niki ba yi ba haka nake so ba ya amsa kuma ya zo aikin da na masa ya zai gabatar to kalmar labbaika kenan labbaika ya ubangiji duk wani umarni da ka bani ya Allah na amsa tare da yin da'a wasa adaika kuma ina bukatan taimakonka wasa adaika yi ma'ana musa'adataka musa'adatan ba'da musa'ada shine ma'anan wasa adaika labbaika ya Allah na amsa tare da yin da'a to ya ubangiji Allah ka samun hannu ka taimake ni dan gabatar da da'arka da'ar da zan maka ya Allah shine labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu bi na sani ya ubangiji Allah dukkan wani alkhairi Allah a hannunka yake kaga wannan yana daga cikin hadisai da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da me yana da hannaye guda biyu kilta yadaihi yaminan dukkan hannayen Allah subhanahu wataala dama ne ba hagu to alkhairai gaba ɗaya na duniya da lahira ya Allah suna hannunka ne washarru sa ilaika kuma ya ubangiji sharri baya zuwa wajenka ya ubangiji sharri baya tare da kai to malamai sun kama ma wannan kalman fassara guda hudu kuma kowace fassara cikin guda hudun ta yi daidai na farko washarru laysa ilayka ba a neman kusantar ka da sharri ana neman kusanta zuwa gare ka ne da alkhairi ko idan kana neman ka kusanci Allah sai ka aikata alkhairi ai kyauta sadaka kyakkyawar magana zikiri karatun alkur'ani nasiha wa'azi duka wannan menene kyawawan halaye ne ba ka dukan mutum ko ka zagi mutum ko ka yi wa mutum kwace ka ce kana neman kusanta zuwa ga Allah ne wato anan a fili ba a neman kusanta zuwa ga Allah da abin da yake sharri ne kamar mai misali to bari ba mu misali ɗaya sai ku ba mu sauran misalar <clears throat> mutum zai ɗebi kudin sata kudin jama'a gina masallaci ya kusanci Allah da shi ba a kusantan Allah da abin da yake sharri ne sai abin da yake ne alkhairi ga idan mutum ya je kasuwanci ya yi kasuwa <clears throat> zai gina masallaci sai ya kusanci Allah da me da wannan ginin masallacin zai je kwadago zai je ya yi aikin gwamnati a bashi salari zai je ya yi kasuwa ya samu riba sai so kafet a masallaci sai shimfiɗa ko ya siya mana ruwan alwala ko ya siya mana butoci ko ya siya mana drum da ake tara ruwa a ciki ko ko ya kawo sadaka a yi aikin alkhairi ko siya mana gulob ko siya mana menene wuke nema tun kwanaki din nan cartridge ne ko hard disk ya kawo mana masallaci da kuɗin. haram akwai kudin halak shine wal khairu kulluhu bi yadayka washaddu laysa ilayka ba a neman kusantar Allah subhanahu wata'ala da abin da yake na sharri an gane wannan a fili abu na biyu wani aikin sharri baya tashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ilaihi yas'adu al tayyib ko wal salihu yarfa'u zuwa ga Allah kalmomi masu kyau zikiri suke tashi wal kalimu tayyib yarfa'uhu sannan kalmomi kuma daɗaɗa zikiri na Allah ta'ala sai su taimakawa wannan aikin alkhairi wato aikin alkhairi yana zuwa ga Allah sannan abin da yake sake tunku da aikin alkhairi yayi saurin zuwa zuwa ga Allah shine zikiri ka ba da sadaka ka koma gefe ka ambaci Allah ka ba da sadaka ka biyo bayan sadakan da ka bayar da kyakkyawar magana kaga wayannan duka alkhairi ne kuma aikin sharri baya zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na biyu kenan abu na uku duk da cewa imanin mumuni ya yadda cewa kaddara mai kyau ko mummuna daga Allah ne duk abin da ya same ka ka kaddara shi daga Allah ne amma ba a jingina wa Allah aikin sharri ai ko sai dai a jingina wa Allah aikin alkhairi annabi ibrahim salam lokacin da yake gaya wa mutanensa a tauhidi yake giya ma mutanen sa wane ne ubangiji ne yace allazi khalaqani fa huwa yahdin ubangijin da ya halicce ni shine yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shine kuma yake ciyar da ni ya shayar da ni sai ce wa idza maridtu amma idan nayi rashin lafiya fa huwa yasqin shine yake warkar da ni kaga bai ce wa huwa wa huwa allazi ba ba shine yake samun rashin lafiya ba an gane ko duk da cewa da rashin lafiyan da warkewan da samu da rashi duka wa yake kaddara na Allah ne amma idan ka tashi dangantawa baka dangantawa Allah subhanahu wataala aikin sharri sai dai ka dangantawa aikin Allah subhanahu ta'ala aikin alkhairi abu na hudu cikin fassaran wannan kalman wa sharu laisa ilaika duk wani abin da ya same ka <clears throat> ƙi ko mummuna to wannan a zahirin fahimtanka ne mummuna amma a wajen Allah alkhairi kamar mai misali a je kasuwar ƙauye shikenan an yi gwarmaya da kai ka sami yan bakka. ka shigo mota ashe watakila ka shigo mota da ɗansa ne E, yanke ma aljihu da uwar kudin da ribar ya kwashi wannan zahirinsa ne. zahirinsa sharri ne amma idan kai hakuri ka danganta wa Allah su ka dangana ga Allah subhanahu wata'ala zai zama maka mai alkhairi kaga zahiri kai a ganin ka zahirinsa sharri ne amma a wajen Allah menene domin Allah subhanahu wata'ala bai halitce ka dan ya jarabce ka da sharri ba sai dai alkhairi sai dai a zahiri kai kana ganin abun kaman sharri ne amma kuma wajen Allah alkhairi ne to wayannan abubuwa guda hudu suna suke daukan ma'anan wa sharru laysa ilaika ana bika wa ilaika ni daga gare ka nake kuma gare ka zan koma kaga ya dauki ma'anan me inna lillahi wa inna ilaihi raji'una والذين إذا أصابتهم musibatun قالوا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wannan kalma tana daukan haka ni da gare ka nake ya ubangiji kai ne ka jibinci halitta na sannan kuma gare ka zan koma ya Allah tabarakta ya ubangiji dukkan abinda ka halitta ya nuna yawa da girman albarkatocinka ya Allah albarkatoci ake cewa ko jami'in albarka ko albarkoki Ka kaji adam wai albarku karka za mu samu suna albarku wallahi daga yau albarkoki ne ko albarkatoci albarkoki ko ya mafi daɗi to duka tabarakta ya ubangiji Allah ka albar wato abinda ka halitta da abinda ka sani mu ba mu sani ba da arziki da yake wajenka a ɓoye in iliminka duka wannan albarka ne ubangiji Allah ka albarkaci ko'ina wajen girma da daraja wata alaita kuma bi ma'ana ta'azzamta ya Allah ta'alaita an yusuf ilaika sifata sifatan naqs ka girmama ka fangama ka buwa ka buwayi duniya Kabu waye duk wani mai hankali ya danganta maka wani abu na na naqasu sai dai wani abu na kamala ya ubangiji shine tabarakta rabbana tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika ya ubangiji ina neman gafaranka wa atubu ilaika sannan kuma ina tuba ga laifuffukana da na sani da wanda ban sani ba wannan idan mutum yana karantawa mu duba lafuzan girmama Allah ne subhanahu wa ta'ala fangama Allah ne kuma sai ka shiga karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zuwa karshen wala dallin sannan ka karatun kai karatun sura a cikin suran su ma kalmomi ne masu dadi kai ruku'u ka girmama ubangijinka ka tashi daga ruku'u ka yabi ubangijinka ka tafi sujada ka yabi ubangijinka ka taso daga sujada ka nemi gafaran ubangijinka ka koma sujada ka girmama ubangijinka ka yi addu'a ka roki abin da kake so kaga duka wayannan wasu abubuwa ne wanda ya kamata mu dinga yin su yau da kullum sai riwaya ta biyu a riwayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma Allahumma ighfirni min khataayaya bil ma'i anan riwayan bis salji wal ma'i wal barad akwai bil ma'i was salji wal barad riwayan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi wannan riwaya abin da take nufi shine Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataayaya ka nesanta tsakanina da na da nake aikatawa kama ba atta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma ka ga ai nisan da yawa ko kana bukatan wannan ai kana bukatan Allah subhanahu wataala ya sanya maka hannu ya taimake ka ya zama ma ya abin da zai dinga shigaltar da kai shine shine aikin lada ba aikin zunubi ba wannan addu'a kai kana tsaye a gaban ubangiji kake karantawa kama ba atta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min khataayaaya ya ubangiji Allah ka wanke ni daga zunubaina ko kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kaman yanda ake wanke tufafi fari ya fita daga datti ha tufafi ne ya samu baki wani abu baki ya sana daga daga a ciki a jiki kaga duk inda ka sa shi da a gani ai to amma idan ka je ka wanke ba in ya fita kuma bara a gani ba to kamar inda ake wanke tufafi ya dawo saubun abiyadun naqiyun to ya zama kuma ya zama zambun ne mumtali'un bisawabi intila'a ya zama wani zunubi ne wanda aka juya shi ya zama ya zama lada ba ba zunubi ba domin Allah Wa ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul furqan ko الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم هكذا ناكا ظلوم إدوارا ناكا ناكا نتعديد إن شاء الله to Allah wata ala cikin rahamarsa sai ka yi laifi idan ka tuba laifin kuma sai ya zama mai sai ya zama lada kuma shi wannan wai ana gaya maka ladan laifin alhakin laifin da kai ne ya jirwa ya zama lada banda ladan addu'an kuma ita addu'an kanta ibada ce daga samu ladanta na musamman sannan kuma laifin sai ya zama mai sai ya zama lada musulmi ɗan gata ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba nabi yace dukkan al'umma ta yan aljanna ne dukkan su illa man aba sai wanda yake ko Allah ya shiryar da mu wannan addu'ar ke ce Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni bil ah, min khataaya ubangiji Allah ka wanke ni tas daga laifina bisalji wal ma'i duka ma'ana ɗaya ne an gane ko dawo kaman kaman idan ka dauki ruwan da aka aka daskarar da shi ka dauke shi za gan shi farisal to laifi na ya zama farisal kaman inda kankara yake zama tas ba wani datti da ake gani a cikin ko wal ko kuma ya zama laifi na ya zama hasken sa laifin ya kwaranye ya zama ya zama ya yi haske da lada ladan ya zama kamar tataccen ruwa walbara shi ma wani wani nau'i ne na snow ko abin da ya shafi wani abu da yake taruwa mai sanyi kamar hazo ko idan ya taru ya taru ya taru ba yana yin yawa ba ba fari ne sole ke zama ba ah, walbarat a nan kamar idan ka bude firiji ko ba ko wani kankara da yake taruwa ba wanda baka san ma daga inda yake ba shine shine albarat din ai sanyi ne tsabar sanyi ne ya taru har yayi tudu haka ko za ka ganshi. fari ne kamar an tara shi idan ka bude firijin ya zama an kashe wutan firijin babu wannan sanyin zai zo ya narke ko ya zama babu shi to na ya Allah ya zama fari sol kaman kankara ya zama fari sol kaman ruwa tatacce ya zama fari sol kaman inda wannan albaradu din yake taruwa sai kuma mutum yayi yayi isti'aza yayi basmala fa shira fi qira'ati al-fatihati wannan siga ta biyu kenan siga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a gurguje akwai siga ta uku shine inda annabi sallallahu ke cewa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka eh a wata riwaya wala ilaha ghairu yace subhanaka allahumma mun faɗi subhana ranan ku ma'anan subhana ba shi ne riwayan abu sa'id al-khudri ba subhanaka bi ma'ana ah, ya allahu in inni usabbihuka tasbihan bi ma'ana unazzihuka tanzihan wa utahhiruka wa utahhiru sifa ah, eh, wa utahhiruka min sifatin wa asma'in Allah muna tsarkake ka Allah muna kange sunayenka da siffofinka da duk wani abu da zama na kasu ne an gane ko shine muka ba mu da misali wani abu zai iya zama na kasu ne ka danganta Allah da shi amma kuma kamala ne a rayuwanka na dan adam tunda kai kasashe ne ko dan adam Allah kuma ta'ala ya girmama ya fi karfin a danganta masa da'ai ko amma kai idan baka da da sai a samu damuwa an samu damuwa Allah subhanahu ta'ala dan adam ana danganta shi da yin bacci shi kuma Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wani gengedi ko wani bacci baya riskar Allah to kai kuma idan baka dan gengedi ko baccin ba sai a samu damuwa idan kai kwana bakwai baka yi bacci ba sai ka fara ga gida ce yawa alhamdulillah ya dan fara gengedawa <laughs> ko ba ga bane ashe gengedin ma a wajen dan adam wata siffa ce ta cika Allah ya samu dace to shine kamar subuhun quddusun duka yana daukan ma'anar shi subhanakallahumma wa bihamdika mun ce kuma tasbihi ne maqrunin bil hamdi ko subhanakallahumma wa bihamdika to saboda tsarkakan Allah da kai ka tsarkaka to ina gode maka bisa ga abin da ka mun faɗi alhamdulillah yana ɗaukan ma'anan godiya yayin da aka ni'imta ka ko bayan an ni'imta ka ko kafin an ni'imta ka ko godiya yayin da ka samu tasgaro ko bayan ka samu tasgaro ko kafin duk yana daukan alhamdu shine yanka ce ya ummu ya ummu min ash-shukri ko wa ahyanan ash-shukru ya ummu min alhamdi duk dai kamar da malamai suka yi ta fada wannan riwaya ce ta Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu akwai riwaya ta تا تا اللهم رب جبرائيل كو وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط مستقيم riwayan Aisha radiyallahu ta'ala an take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yayi Allahu akbar kafin ya fara karatun Fatiha fara sallah ko sallan nafila ko sallan farilla yana cewa Allahumma rabb Jibril ya ubangiji ya Allah ubangijin Jibril wato Jibril alaihi salatu wassalam Jibril ko Jibril duka ya zo a cikin siga ta karatun alkur'ani mai girma wa mika'il mun san aikin jibril ko me aikin jibril alaihi salam ne mai kawo wahayi aha wahayi gawa ga annabawa ko <laughs> da manzanni aha me kuma daga cikin aikinsa ha shine kuma wanda hadisin a cikin hadisi na hudu cikin arba'una hadisin nawawiyya da yake cewa summa yursalu ilaihi malaku ko fa umaru bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idun to wannan mala'ika jibril ne alaihi salam kamar yadda jumhurul ulama suka faɗa shine wanda Allah yake turo shi din ya busa maka rai a ya mulmula maka hanci ya sanya maka ya gyara maka goshi a ya sa maka ido da kunne da ji da gani duka shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam dan daga cikin aikin sa kenan sannan kuma mala'ika mika'il wa rabbat wa mika'ila ko wa mika'ila ha mala'ika mika'il shine mala'ikan da ake wakilta masa sauko da ruwa adadin ruwan da zai sauko a kowane shekara kamar da hadisi ya tabbata cewa ruwan da yake saukowa a kowace shekara iri ɗaya ne yawan shi ɗaya ne sai dai idan bayan suka fusa ta Allah kwatankwacin ruwan da za a saukar da shi ma mutane kuma Allah sai kai shi a saukar a daji ya zide gaba ɗaya amma ruwan da sai ya sauka sannan kuma shine mala'ikan da yake tsirar da mai tsirrai shine mala'ika mika'il ko mala'ika mika'ila wa israfil mala'ikan da yake busa kahoko shine mala'ikan da aka wakilta shi yake zai busa kaho tunda Allah subhanahu wataala ya halicce shi da kahon a bakinsa yana sujada sai ran da za a bashi daman ya tashi ya busa kaho sannan sai ya busa kuma kowa sai ya mutu ah, Allah ya sa mu cika da imani ونفخ في السور فسئق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون شين عن يقول فاطر السماوات وغشين واندى يقع جهة لتن لك السيقى بعد عالم الغيب شين مثلا غيب والشهادة دا أبن ديكي بياني الغيب شين غيب شين دي أبن ديكي يبقى سنشبا kaga anan annabi ya karyata duk wani wanda yake ce annabi ya san gaibu ai annabi bai san gaibu ba da ma'anansa na gaibu sai dai ana sanar da shi wani abu na gaibi <clears throat> wanda a lokacin shi ba gaibu bane tun da riga an sanar da shi ilimin amma a wajen sauran khala'iq gaibu ne tunda ba a sanar da su ba kama abubuwan da za su faru hadisai da yawa da annabi sallallahu yake gaya mana cewa karshen zamani kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru wa an tara al-hufatal al-urata al-alata ko menene ri'a ri'a ash-sha'i ko fil bunyan duka wannan gashi ya ga mutum da da su ne ake dauka kaman bayi amma kuma yanzu su ne masu kudin duniya sune da ga ana jama'a yatatawaluna fil bunyan ana ta gasan gina gidaje da sauransu duka da kuma qatlu sud da kashe bakaken mutane ƙarshen duniya za a yi ta kashe baƙaƙen mutane duka wannan alamu ne tashin kiyama da kuma kashe rayuka ran da aka kashe ba ta san me yi ba wanda ya kisan kuma bai san dalilin da ya sa ya kisa ba duka wannan alamu ne na me da tashin kiyama kuma alama tashin kiyama a zalimar gwamnati dinga kashe wata a zalima yar uwanta Haka duka iyakokin da yake faruwa duka dai a zalimai ne suke fada da kansu wanda naka kallo ne in ka gada maka sai Allah ya kiyaye ka gada maka yi shiru <laughs> duka dai alamomi ne na me na tashin kiyama Allah ya sa mu cika da imani a fatirat alimar ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika kai ne kake hukunci tsakanin bayinka ya Allah fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suke sabani akai dan adam yana da sabani ai shi dan adam ba zai zauna ba dole sai yayi sabani haka aka halicce mu haka Allah ya faɗa saboda haka ma aka halicce mu dan mu dinga saba da juna ai hankalin da aka bamu shi zai sa mu saba ai to hankalin na amfani kenan ai idan hankali baya amfani ai bara sabara idan ba sabani hankali bai cika ba kenan an gane ko awa kana al-insanu akthara shay'in jadalan dan adam ya fi komai jidali hatta aljini bai kai dan adam musu ba ka san aljini da musu ko to bai kai dan adam ba yana ganin fari zai ce wannan baki ne Allah ya sa mu gane to ubangiji Allah kake kai ne kake yin hukunci cikin tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna yin sabani akan ihdini ya ubangiji Allah saboda ka ya Allah ka shirya da ni limas sulifa fihi bisa ga abin da suke sabani a kayinta min alhaqi bi iznika bisa ga abin da suke sabani a kayinta na na gaskiya da izininka ya ubangiji innaka tahdi man tasha'u ubangiji Allah kai ne yake shirye da wanda ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaici duka wannan yana cikin du'aul istifta siga ta hudu ko ta biyar shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan yace Allahu akbar sai sai cewa Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran walhamdulillahi kasiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila shi ma salatan sai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi min nafsihi wa nafsihi wa an san ma'ana Allahu akbar ai kun da lokaci ne Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran walhamdu salatan wa subhanallahi bukratan wa asila sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wayan gari da kuma yammaci da ne ake cewa safiya da maraice ko yayin da gari yake wayewa sarki ya tabbata ga Allah yayin da duniya kuma take yin duhu sarki ya tabbata ga Allah duka dai wato rayuwar gaba ɗaya dai sarki ya tabbata ga Allah shine ake nufi a'udhu billahi minash shaitani ina neman tsari ina neman tsarin Allah daga shedan min nafsihi da busansa da yake sa hauka min nafsihi wa nafsihi da min nafsihi da busansa da yake sa girman kai wa nafsihi da tutan da busansa da yake sa hauka wa hamzihi da kuma busansa da yake sa mantuwa da abin da ya kama da haka wancan lokacin bi izin Allah ta'ala mun fassara <coughs> iya fassara insha Allah Allah ya samu dace sai siga ta karshe inda Annabi sallallahu alaihi cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu an anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu آه، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك ووعدك الحق وقولك الحق آه ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك, وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت sannan mutum sai ce sai ce a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa karshen fatiha da kuma sura sai ya ruku akwai lokacin da zan fassara wannan ko na eh tam ya tafi ba ku kai ta bata lokacin ba anan kuna ta gyara a gurguje to allahumma lakal hamd tunda wasu kalmomin ma dama an riga an fassara su ya ubangiji dukkan godiya ta tabbata a gare ka anta nuru samawati wal adama allahu nuru samawati wal masal nurihi kamiskatin fiha misbah na so a ce mu fassara wannan aya dan fara da wannan amma babu lokaci anta nuru samawati wal ab malamai suka ce ma'anan nuru samawati wal ab shine yayin da Allah subhanahu wataala ya wa mala'iku labari cewa ya gaya musu alaman kiyama idan ta kusa zan aiko dan aike da littafi to zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haska wa mala'iku su gane cewa duniyan ma a ce ta kusa tashi tunda annabi ya ce ana wasa'atu ka hatai ni tsakani na da tashin kiyama kaman yan yatsun nan biyu ne tsakanin wannan da wannan babu nisa to mala'iku suka gane cewa lalle lalle kiyama ta kusa to annabi sai zama haske da Allah ta'ala ya haska wa mala'iku su gane cewa duniya ta yi mai ta kusa Allahu nuru samawati wal ardh Allah subhanahu ta'ala shine ubangiji al-ma'budu bil haqqi fis sama'i wal ma'budu bil haqqi fil ardi shine nuru samawati wal ardh sannan kuma shiriya Allah subhanahu ta'ala shine yake shiryarwa sama da ƙasa duka ma'ana da yawa ya dauki ma'anan nuru samawati wa man fihinna da dukkan abin da yake tsakanin sama da ƙasan ubangiji Allah shine yake haskaka shi ya shiryar da shi zuwa ga neman abin da zai ci ya shiryar da shi bisa ga abin da zai yi ne da gobe ya taimaki kansa duka wannan daga cikin haske ne na Allah subhanahu wataala walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard ah, ubangiji Allah godiya ta tabbata gare ka kasancewar kai ne ka tsayar da sama bi ghairi amadin tarawna hako ba tare da wani ginshiki da kuke ganin sa ba bi ghairi amadin ba tare da wani ginshiki ba kama tarawna ha kaman yanda kuke ganin ta ba ginshikin to shine Allah ya tsayar da sama ai wal ard kuma Allah kai ne ka tsayar da kasa ba tare da ta tsage ba kuma da albarkatun da yake fitowa daga ƙasa ko ruwan nan da da kake samu kake sha kullum daga ƙasa ne ba yake tawowa ka duba inda ake yin duk duniya ana ta yin bohol kuma kullum ana tono ruwan nan kuma kana kai baka mamakin ruwan daga ina yake kuma baya karewa ko <laughs> Allahu nuru samawati wal ard shine qayyimu samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu Allah dukkan godiya ta tabbata a gare ka kasancewa an tarabbu samawa kai ne ubangijin sammai da kasai wa man fihinna da abin da yake cikin su walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah laka mulku samawati wal ard mallakan sama da ƙasa na hannunka ne wa man fihinna da abin da ke tsakanin su walakal hamdu haka kuma godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta mulku samawati wal ard kai ne mamallakin sama da ƙasa walakal hamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka antal haq kai ne alhaq kai ne gaskiya wato kai ne abun bauta na gaskiya ke duk wani abin da za a aje shi a matsayin abun bauta ba na gaskiya ne? E, zai iya zama abun bauta amma ba na gaskiya ba to antal haq kai ne mafi tantanta a yi maka bauta saboda kai ne na gaskiya wa wa'adukal haq alƙawarinka na gaskiya ne wa ƙauluka alhaq faɗinka na gaskiya ne shi ne alƙur'ani da hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa haƙ kuma haɗuwa da kai shi ne haɗuwa na gaskiya wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wannaru naru wuta ma gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa ma gaskiya ne wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqqun kuma aike da aka yi wa annabi da shi annabin da alkur'ani duka gaskiya ne wasa'atu haqqun tashin kiyama gaskiya ne Allahumma laka aslamtu to saboda haka ya ubangiji a gare ka nake miƙa wuya wa alayka tawakkaltu kuma na dogara a gare ka ne ya Allah wa bika amantu kuma na yi imani da kai kai ya Allah wa ilayka anabtu to saboda na koma zuwa gare ka zinabbaina da duk wani abin da nake da shi na ajiye na koma zuwa gare ka ya Allah wa bika qasamtu kuma duk abin da zan yi a matsayin fada ko wani abin da zai jawo mun bacin rai na yadda Allah zan yi dan kai ne shine wa bika qasamtu ko kuma zuwa gare ka ne nake kai ƙara abin da ya same ni mai daɗi ne mara daɗi ne Allah na kai ne na mayar da abin zuwa ga shine wa bika kasamtu duk zai iya daukan haka wa ilaika hakamtu duk wani abin da zan aikata shi a nan duniya da zai zama akwai hukunci a ciki ubangiji na sanya kai ne mai mun hukunci kai ne mai hukunci na gaskiya abin da zan yi mara kyau kai ne za ka hukunta ni abin da zan yi mai kyau kai ne za ka hukunta ni ya ubangiji na barka kai ne ka zama mai hukunci game da duk tasarrufi na faghfir ma qaddamtu to saboda ka ya Allah ka gafarta min abin da na kaddamar a rayuwana wa ma akhartu abin da na a baya da kuma abin da zan yi a gaba ko abin da zan yi a gaba da abin da na yi a baya ya ubangiji Allah ka gafarta mu wa ma asrartu da duk abin da na koye shi na laifi ya ubangiji Allah ka yafe mu wa ma a'lantu da abin da na bayyana ma a fili saboda isa ya ubangiji Allah gashi na dawo gare ka Allah ka yafe mu antal muqaddimu ya ubangiji kai ne ake gabatarwa kai ne na gaba wa antal muakhiru kai ne na gaban da gaban babu gabanka wa antal mu'akhiru kai ne kuma wanda yake na ƙarshe ƙarshen da babu ƙarshe kamanka shine faɗin Allah kuma ta'ala da ke cewa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to kai ne ya ubangiji wannan mai wannan siffan babu wani mai wannan siffan sai kai la ilaha illa anta to saboda ka ya Allah babu wani abin da ya cancanta in bautawa ba kai ba anta ilahi ubangiji kai ne abin bauta na la ilaha illa an babu wani abin da ya cancanta a yi masa bauta sai kai fassara kenan a gurgujen gurguje saboda babu lokaci bi iznillahi ta'ala da wannan kuma muke cewa za mu yi haƙuri sai Allah ya kai mu lokaci na gaba bi iznillahi ta'ala a shine bayan bayan azumi ko yan kwamitin karatu a din ce karatu insha Allah za a tsayar sai Allah ya kai mu bayan azumi bi idillahi ta'ala abinda muke ta karantawa a wannan guri wanda yake na daidai Allah ka ba mu lada a kansa wanda yake na kuskure kuma Allah ka yafe mana wanda ya muka fahimce shi a daidai ubangiji Allah ka ba mu daman aiki da shi wanda muka fahimce shi a kuskure ubangiji Allah ka yafe mana ka fahimtar da mu gaskiya domin mu bauta maka akan abin da yake daidai sannan kuma mun yi tabaran gyararraki a wajen yan uwa cewa duk abin da muke na kuskure su gyara mana ba iyawan mu bane kuma ban kowa iyawa ba a gyaran shi shine zai taimake mu baki daya Allah ya sa mu gyara Allah ya gyara mana duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh